فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نرحب أيام العشر من ذي الهجة التي هي أفضل الأيام عند الله تعالى وللعمل الصالح فيها مزية عن غيرها من الأيام وفي الحديث قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري قال ابن هدي رحمة الله تعالى علينا وعليه والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر هذه العشر من الهجرة امتيازات بمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك ولا يتأتى ذلك في غيرها سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الهجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل فأجاب أيام عشر ذي الهجة أفضل من أيام رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الهجة لذلك هرس السلف الصالح على اقتحام هذه الأيام والعمل فيها وقد كان سعيد بن زبير رحمه الله تعالى إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا كبيرا وهل ننتفع نحن عندما نسمع ونعلم ما في هذه الأيام من فضل عظيم أيها المسلمون إن إدراك عشر الحجة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد يقدرها الصالحون وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة وذلك بأن يقص هذه الأيام بمزيد من عناية وأن يجاهد نفسه بالطاعة وإن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على وجه المطلوب فله نصيب من قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من هج هذا البيت الحرام ولم يرقص ولم يفسق بدع من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه دعونا في هذه الأيام الفاضلة نراجع علاقتنا مع أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة سمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وكانوا كما وصفهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤسى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أيها المسلمون هذه الأيام الفضيلة يشرع صومها ويتعقد فضله فيها لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى على العمل الصالح في أيام العشر والصيام من أكثر الأعمال ولقد استطاعه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه وقد ورد ما يدل على صيامها في حديث هنيه بن خالد عن امرأته قالت وتستلي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وتسعا من ذي الهجة وثلاثة أيام من كل شهر رواه أحمد وصححه الألباني أما صوم يوم عرفة فصومه عظيم وأجره كبير روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي قتادة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وعليك بالصدقة وتذكر ذلك الموقف المهيب قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء عوده فاتقوا النار ولا بشق تمر فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وعمروا أوقاتكم بطاعة الله تعالى استثمارا لهذه العشر المباركة والتي هي خير أيام الدنيا حسروا من صلاة المسجد وقراءة القرآن وسائر أنواع الذكر واجهروا بالتكبير في بيوتكم وأصواتكم وأعمالكم وكبروه في كل أهوالكم قائمين وراجلين وماشين وفي سياراتكم وراجلين فإنها شعار هذه الأيام كما كان في سلبية شعارا للأنساك الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يروى يرى في هذه الأيام المباركة بروا في هذه الأيام المباركة والديكم وسلوا أرهامكم وأحسنوا إلى جيرانكم وتفقدوا الضعفاء منكم وأطيعوا وأطعموا الطعام وابذلوا الإحسان واستغلوا أوقاتكم في الطاعات فإن العمل في هذه الأيام المباركة ببركتها ومفضل بفضلها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفره وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم عباد الله ومن العبادات الجليلة التي تعمل في هذه الأيام العشرة الهجة ذبح العظائم تقربا إلى الله عز وجل بقوله سبحانه فصل لربك وانحر وهي سنة خليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين عملهين فرأيته واقعا قدمه على صفحهما يسمي ويكبر ويدعهما بيده رواه الشيطان واعملوا أيها المؤمنون أنه يحرم على من عزم على الأدهية على أكل من شعره ولا من زفره ومن هي دخول من هي من حين دخول هذه العشر الهجرة إلى أي يزكي وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل شهر الهجرة وأراد أحدكم أن يزكي فلا يأخذ من شعره ولا من زفره شيئا رواه مسلم اذكروا الله تعالى على نعمه وسخروها في طاعاته واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين bayan haka yau muna ranar juma'a mai albarka ɗaya ga watan wata mai albarka watan dilhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in daidai hijiran manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga birnin makka zuwa garin madina wanda ya yi daidai da biyu ga wata agusta shekara ta dubu biyu da goma sha tara mai ladiya a yau mu za ta magana ne a kan falalar kwanaki goma na farkon watan zulhijja. Bikin godiya sai tabbata Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafarar shi sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharukan mu da kuma munanan mu hakika wanda duk Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya kasar da shi haka kuma wanda duk Allah madaukakin sarki ya batar da shi babu wanda ya isa ya shirya da shi lallai muna masu shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma muna masu shaidawa lallai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bawan shi ne kuma manzon shi ne ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah gaskiyar tsoron Allah din ku kusura ku mutu ku koma zuwa ga Allah sarki kuna musulmai masu miƙa ga Allah maɗaukacin sarki ga ku waɗanda kuka yi imani ku tsoron Allah maɗaukacin sarki ku faɗi zance zance kyakkyawa idan ku yi haka Allah maɗaukacin sarki zai gyara muku ayyukanku da kuma gafarta muku zurbanku lallai duk wanda yawa Allah da manzon shi ta'a wannan yayi nasara da rabo mai girman gaske bayan haka lallai ne mafi kyawun zance shine zancen Allah madaukakin sarki na littafinsa sannan mafi kyawun tafarki shine tafarkin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa mafi sharrin al'amura kuma ne kagabbun al'amura da aka cito aka saura a cikin addini dukkanin kagajen al'amari kuma bid'a ce kowane nau'i da bid'a kuma kata sannan kowace irin kata tana a cikin wuta Allah ta'ala ya kashe da ku yan uwana masu albarka a yau muna marhaban lalai da san su kwanaki waɗanda su kwanaki masu girma masu albarka a cikin wannan wata mai alfarma wata mai alfarma wata mai daraja wato watan zulhijja waɗanda waɗannan kwanaki Allah maɗaukacin sarki ya ware su ya ba su wata daraja ta daban sannan kuma ya sanya ayyuka a cikinsu su ma suna da wata daraja mai girma a wajen Allah matsakacin sarki ba daidai suke da sauran kwanaki shekarun da muka saba ba hadisi ya tabbata da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam inda yake cewa babu waɗansu kwanaki waɗanda aiki kyakkyawan aiki a cikinsu Allah matsakacin sarki yake son su fiye da kwanakin nan na kwana goma farko na watan Zulhijja sai su bai Allah ya ƙara masu yadda ta tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka ce ya manzan Allah hajji jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah. Manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce hajji jihadi don ɗaukaka kalmar Allah bai kai aiki kyakkyawa a cikin wannan kwanaki daraja da ɗaukaka da soyuwa a wajen Allah maɗaukakin sarki ba. Ya ce sai ɗaya mutum ɗaya wanda ya fita ne da ran shi ya fita da dukiyar shi ya ya dinga raba wannan dukiyar tashi gaba ɗayan abin da ya mallaka ya ya dinga raba shi bai dawo da komi zuwa a gidan shi ba wannan shi ne kawai za a ce ya ce waɗancan daraja ibn hajar Allah ya ta'ala ya ƙara mashi yadda ya kuma ta mashi cewa abin da yake bayyana akan wato waɗannan kwanaki ma'ana dalilin da yasa waɗannan kwanaki guda goma suka daraja da ɗaukaka a wajen Allah fiye da sauran kwanaki saboda waɗannan kwanaki sun tara dukkan nau'uka na ibada a cikinsu a cikinsu dai akwai sallah kamar yadda ake yin sallah a cikin sauran kwanaki a cikinsu akwai azumi kamar yadda ake yi a cikin wasu ramadan da kuma sauran kwanaki sannan a cikinsu akwai sadaka kamar yadda ake sadaka a sauran kwanaki na shekara baki daya amma kuma a cikinsu akwai aikin haji wanda wannan ko baya kasancewa sai a cikin waɗannan kwanaki goma da farkon watan zulhijja an tambayi shekul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya gafarta mashi yake cewa an tambaye shi akan falala na goman farko na watan wato zulhijja da kuma falala na goman ƙarshe na watan ramadan a cikinsu idan an yi muƙarana waɗanne ne daraja suka fi ɗaukaka sai shaikul islam ibn taymiya Allah ya rahance shi yake cewa kwanaki goma na farko ma'ana yana ne goma na farkon watan wato jihujja sun fi daraja a kan yana ne goma na watan wato na watan wato na kwanaki karshe na watan ramadan amma kuma tare goma na kwanakin karshe a cikin watan ramadan su kuma waɗannan sun fi daraja da ɗaukaka fiye da tare goma na farkon watan zulhijjar wannan ita ce amsa ta shaikon islam ibn tayyiya Allah ta'ala ya rahamce shi dan haka zamu ga cewa sahabbai Allah ta'ala ya tsara musu yadda sun fi suna dako suna ainihin wato cewa, a wajen raya wannan kwanaki goma da farkon watan zulhijjar har wasu cewa sa'id ibn zubair ya ce idan har waɗannan kwanaki suka shigo haka yake ganin sahabbai suna dajewa suna jajircewa wajen aikata ayyuka na alkhairi da ibadoji daban-daban yaya mu kuma kanmu shin muna yi ma kanmu tambaya muna muhasabar kawunan mu shin muna amfana da waɗannan kwanaki ko kuwa ba mu amfana da su wasu yan uwana masu albarka lallai ne idan har Allah madaukakin sarki ya rayar da kai ya sai ka zuwa ga waɗannan kwanaki hakika wannan ba ƙaramar kulala ba ce ba mai girma ya kamata ka girmama waɗannan kwanaki ka girmama wannan ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya baka ta hanyar da za ta dace wajen ka amfani da wannan lokaci domin idan ya wuce ka baka sani ba ko ka rayu zuwa wasu kwanakin na wata shekarar mai zuwa lallai ne mutum ya ba waɗannan kwanaki wata kulawa ta daban ya kuma yaji cikin yi wa Allah da'a lallai ne yana da cikin manya-manyan ayyuka da mutum zai aikata a cikin wannan wata a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon watan da wato mutum ya zuci ɗakin Allah maɗaukacin sarki wanda Allah maɗaukacin sarki ya yi ma faɗa da ziyarar ɗakin shi a cikin wannan wata to lallai ne ya sami rabo mai girman gaske domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗi mana cewa lallai yin umara tsakanin umara zuwa wata umara din suna da dukkanin zunuban da ke tsakaninsu misali a wannan shekarar ta umara bayan wata shekara ta ƙara yin wata umara waɗannan wato watanni goma sha biyu da ke tsakani dukkanin da ka aikata na kuskure na zunubi sai Allah madaukakin sarki ya hankali maka shi don manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa duk ɗan adam mai kuskure amma mafi kyawun ɗan adam shi ne wanda yake roƙon Allah gafara akan waɗannan kurakurai nashi to kai wanda ya samu wannan ya sami gam da babban rabo sannan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa sannan kuma aikin haji wanda yake wanda yake ya kuɓuta daga wato waɗansu ayyuka waɗanda za su sauye ma mutum cikakkiyar tsada na wannan aiki na haji to mutum idan har yi aikin wajen nan ba shi da wata sakamako ba shi da wani sakamako in ba aljannar wannan hadisi ne da bukari da muslim suka rawaito sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa wanda yake aikin haji da ziyarci ɗakin Allah madaukakin sarki bai aikata zunubai ba bai aikata fasikanci ba to ya gama shi lafiya wannan zai koma kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi kaga wannan falala ce mai girman gaske Da haka duk wanda Allah ta'ala ya baiwa dama lallai ne ya ziyarci aikin Allah a cikin waɗannan kwanaki don haka waɗannan kwanaki ya kamata duk dukkanin musulmi da tsaya ya yi muraja an shi na farkon abin da ya dace mutum ya fara shi kan shi wato hisabi a kai shi ne sallolin nan guda biyar waɗanda suke wajibai a kan mutum da rashin cewa yana gabatar da su yadda suka dace domin su ne farkon abin da za a tambayi mutum a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa farkon abin da za a tambayi mutum a kan shi ranar alkiyama su ne waɗannan salloli guda idan har sun yi kyawo sauran ayyuka duka kenan su ki kyawu wannan lokacin da sahabbai Allah ta'ala ya kara masu yadda ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa ku sani cewa mafi kyawun ayyukan ku su ne sallah dan haka sai suka dage Ibn Mas'ud ya ruwaito cewa dan haka na ta sahabbai sun dage da rike sallah a cikin jam'i kuma har ya zamanto babu wanda yake kin zuwa sallah din nan sai wanda yake munafiki ne an san shi da tsananin munafinci don haka yake ya kasance idan mutum ba shi da lafiya a cikin Ba baya iya tashi ya je masallacin nan amma a haka za ka gan shi ana riƙe da shi tsakanin mutane biyu haka za su riko shi su zo da shi har cikin masallaci har sai an sanya shi ya da a cikin sahu wannan shi ne halin sahabbai a kowane yanayi to ya kake tunani idan kuma kwanaki goma su shiga da farkon watan nan da muke ciki wata mai alfarma watan da hijja wasu ‘yan kwana masu albarka mu sani cewa waɗannan kwanaki masu albarka an shar'anta mana azimta su idan yana da hali yana da iko lallai ne ya yi azumi a cikin waɗannan kwanaki ko da ba cikin kwanakin ba sannan kuma yin wato azumi a cikinsu yana da falala mai girman gaske domin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya kudaitar akan kyawawan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki hajji yana ɗaya daga cikin mafi girman wasu ayyuka na musulmi domin Allah maɗaukakin sarki ya ce kebance azumi da wasu lada ta wanda shi kaɗai ya bar makanci sani a cikin wani hadisi da hadisi wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rubuta ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce dukkan ayyukan dan adam to gare shi suke ma'ana na bayyana ladarsu da zan bashi amma ban da azumi Allah maɗaukacin sarki ya ce azumi na wani ni kuma zan bayar da sakamako a kan shi na haka Allah maɗaukacin sarki ya bar ma kan shi sanin lada da ainihin wato sakamako da zai bayar ga wanda yake azumi wannan hadisi ne da Imam al-Bukhari ya rubuto sannan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rubuto cewa babu wani bawa da zai yi azumi zai azumci wata rana fi sabilillah yayi azumin nan saboda Allah madaukakin sarki a Allah madaukakin sarki ya nisantar da fuskan shida da tsawon shekara 70 to ina ga idan mutum yayi azumin nan a cikin waɗannan kwanaki masu daraja masu alfarma sannan an rubuto abin da yake bayyana cewa lallai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ya azumci waɗannan kwanaki hadisi ya zo daga Hulaida dan Khalid Allah ya ƙara masa yadda yake matar shi ta faɗa masa cewa ta ji daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa tana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kasance yana azimtan ranar ashura sannan yana azimtan wato kwanaki tara na watan zilhijja sannan kuma yana azimtan kwanaki uku na kowane wata shi ne ingantacce wanda imam al-albani ya inganta shi imam ahmad ya ruwanto hadisa. sannan kuma azumi na rana arfa shi kuma yana da wata lada mai girma da daraja da tsakiyar shi kadai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi mana cewa kamar da ya zo daga kasada yace manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce azumin ranar arfa ina sa ran Allah madaukakin sarki ya tankare wa mutum zunuban shi na shekarar da ta gabata har ma da wani bonus da zai samu na shekarar da zai shiga a cikinta. Azumin ranar arfa kaɗai, kaga wannan daraja ce da ɗaukaka mu girma wanda baya kasancewa sai a cikin waɗannan kwanaki na wato watan zilhijji don haka ya kamata mu dace da wajen aikata ayyuka na alkhairi musamman sadaka lokacin da za ka bayar da sadakan nan ka tuno maganar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda yake bayyana mana wani matsayi mai girman gaske wani matsayi mai ban tsoron gaske inda yake cewa wallahi babu ɗayanku sai ya yi magana da Allah maɗaukacin sarki babu wani mai zama tsakanin shi da Allah kai tsaye mutum zai yi magana da Allah maɗaukacin sarki sannan mutum ya ji an kan daman shi duba ya ga babu abin da ya yake gani sai abin da ya aikata a nan duniya sannan ya dubi kan hagun shi ya gaba ba abin da gani aikin nan sai na shi ya gaban shi ya ga ba komi sai da tana cikin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku kokari ku kare kawunan ku daga wuta ko da tsabar dabino ne don haka ko ni ka mallaka daidai Gwamnati kana da damar da za ka iya fitarwa ka ciyar ka fitar bayar da shi sadaka saboda Allah madaukakin sarki musamman a cikin waɗannan kwanaki na goma farko na watan nan na zilhijja ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mu yi mashi a'a sannan mu raya waɗannan ranaku namu mu raya dukkanin lokuta da Allah maɗaukakin sarki ya bamu domin Allah maɗaukakin sarki zai tambaye mu a kan ranar alkiyama mu sani cewa waɗannan kwanaki suna cikin kwanaki masu daraja masu alfarma ko masu ne suka fi daraja da lokuta da alfarma a cikin dukkanin kwanaki da suke da su yawaita salloli na nafi mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita sauran zikirori da muke yi mu yawaita su a cikin waɗannan kwanaki sannan kuma mu yawaita bayyana kafaran nan da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya umarce mu da yin ta da wanda bai samu aikin haji ba shi wanda yake can yana aikin haji zai tsayin tafiya ne yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan shine abin da wanda ya sami ikon zuwa hajji zai rika faɗa wanda kuma bai samu wannan iko ba yana a gidan shi ko yana a kasuwa ko yana a wajen aiki ko yana a ko'ina yake ma zai yawaita faɗin karbarori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umurce mu da yin su sune Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd an ruwaito cewa waɗannan kwanaki yana da kyawo mutum ya dage wajen girmama iyayen shi domin Allah madaukakin sarki ya yi mana wasiya da girmama iyaye da yi masu da'a da kuma yawaita ziyarar su da sadar da zumunta da su sannan kuma mutum ya kyauta wa matsabtan shi a cikin wannan wata mai albarka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibrilu bai gushe ba yana ta yi mani wasiya a kan makarci har sai da ta kai da na yi zaton cewa ma kila zai idan ɗayan ya mutu lokacin shi ma ya gaji shi abu ne mai girma mutum ya kiyaye shi musamman a cikin waɗannan kwanaki masu albarka wanda yake da dama ya ciyar da abinci wanda yake da dama ya gabatar da ayyuka waɗanda suke kyawawa a cikin wannan wata mai albarka cikin waɗannan kwanaki masu albarka ya ku bayan Allah lallai yana daga cikin ibada mai girma da ake yi a cikin wannan wata shine wato yanka abin layya da ake yi domin kusanci zuwa ga Allah maɗaukacin sarki da neman kusanci gare shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi Wasallam sallam ya kasance ya yanka dabba kamar yadda Anas bin Malik radiyallahu ta'ala alaihi Wasallam sallam radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito Sai cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka raguna guda biyu manya-manya da na gan shi ya danne su ya ɗaura masu wuka yana mai tabbara sannan ya yanka su bayan ya yi bismillah wannan hadisi ne da bukari da muslim suka ruwaito don haka ya ku bayan Allah wanda duk yake da dama ya yanka rago ko kuma abin yanka na wato yin layya su lallai ne ya yi wannan ɗin wanda kuma ba shi da dama to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya yi mashi yana da cikin waɗanda zai sami waɗannan lada a ranar alkiyama ya ku bayan Allah da yawansa godiya Allah maɗaukacin sarki a kan waɗannan kwanaki da ya bamu godiya kuma shi ne ta hanyar yi mashi aiki kyakkyawa da yi mashi bauta shi kai sannan mu gabatar da waɗannan kwanaki da su a cikin yi wa Allah ta'a. suna cewa lallai Allah madaukakin sarki shine ya shiryar da mu bayan kau a da da bai shiryar da mu ba ba mu cikin waɗanda suke shiryewa ba hada wa sallu wa sallimu ala rahmatil muhda wa ni'matil musda nabiyakum wa rasuluhu muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عبادك في أوطاننا واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى وقد بنواسيهم للبر والتقوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد وقوموا إلى صلاة